يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدعة ومن الضلالة ومن النار معاشر المسلمين وإن العامل في الدنيا يا عباد الله الذي يعمل فيما يرضي الله يكون يوم القيامة من الفائزين الحامدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وأما المفرط المسوف يا عباد الله فإنه يكون يوم القيامة من النادمين أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقولا لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقولا حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين عباد الله إن كل واحد منا يقول عند نهاية العام ما أسرع الأيام في العام الماضي كنا نودع عاما ونستقبل عاما وقد يكون الخطيب قد ذكرنا بمرور الأيام والأعوام وما فيها من العبر وها نحن اليوم نودع عاما ونستقبل عاما مر عام كامل فوالله ثم والله كأنه لحظات إذا نظرنا في هذا الأمر يا عباد الله فإنه يكشف لنا حقيقة الدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هذا يا عباد الله مثل الحياة الدنيا إنما هي كزرع اشتد فإذا به يكون حصيدا هذا هو حالنا في الدنيا يا عباد الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء على كل شيء مقتدرا فالدنيا يا عباد الله سريعة غرارة متقلبة كرارة لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك والفائز يا عباد الله من أعمل الدنيا في فكاك نفسه من النار والفوز بالجنة دار الأبرار والكافر يا عباد الله اغتر بالدنيا ورضي بها وبزخرفها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والأخذ من من زهرة الدنيا يا عباد الله لا يعاب به الإنسان شرعا لكن الهلاك يا عباد الله في أن يقدم الإنسان الدنيا عن الآخرة يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم ألا ننظر إلى حالنا يا عباد الله بسط, بسط الله علينا من زارة الدنيا وإن الكثيرين منا قد تنافسوا في الدنيا وتهاسدوا وتدابروا وتقاطعوا والعياذ بالله فكان حالهم ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأصحابه يوما كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نكون كما أمرنا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتقاطعون أسر تفشتت يا عباد الله بسبب أن الدنيا قد بسطت عليها أخ يعادي أخاه وابن يعادي آباه بسبب زهرة الدنيا تنافسنا في الدنيا وألهتنا الدنيا عن الآخرة وأصبح الواحد منا يفكر في دنياه أعظم من تفكيره في أخراه وإن هذا يا عباد الله لمن أكبر المصائب فلنتق الله يا عباد الله ولنقف مع أنفسنا وقفة ولنتدبر في أنفسنا يا عباد الله فإن الموت قريب منا فإن الموت قريب منا فوالله ثم والله إن الواحد منا لا يدري هل يقوم من مجلسه هذا ولا يدري هل يكمل كلامه لا يدري متى يأتيه الموت فلنتق الله يا عباد الله فإن وراءنا أمورا عظيمة ولننظر إلى ما أمامنا لعل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا عباد الله إن هذا العمر الذي يمر مع الأعوام وإن هذا الشباب الذي نبليه لم يذهب هدرا وسنسأل عنه يوم, يوم, يوم عظيم في يوم عظيم فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار بشق تمرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه إننا يا عباد الله في هذه الأعمار سنسأل عنها سنسأل عن هذا سنسأل عن هذا الشباب وعن هذه القوة وعن هذه القدرة فيما أبليناها هل أبنيناها فيما يرضي الله عز وجل أو أننا والعياذ بالله قد حاربنا الله عز وجل بنعمه وعصينا الله عز وجل وسنسأل والله والله وسنسأل أيضا عن أمرنا كله من أوله إلى آخره من وقت تكليفنا إلى أن فارقنا الدنيا ماذا عملنا فيه وفي أي شيء أبليناه أفي خير أمضيناه أم في غير ذلك أفنيناه والعياذ بالله ونحن في أعمالنا يا عباد الله نكتسب أمرين ننفق منهما أما أحدهما فهو المال وسنسأل عنه بين يدي الله عز وجل وحقيقة المال يا عباد الله ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس من الذي يخرج عن هذا يا عباد الله فوالله ثم والله لا يخرج عن هذا شيء لكن العبد لكن العبد سيسأل يوم القيامة عن هذا المال من أين اكتسبه أم من طريق الحلال أم من غير ذلك وفيما أنفقه أما أما الأمر الثاني الذي نكتسبه في أعمالنا فهو العلم الذي نسمعه في الخطب نسمعه في الدراسة نسمعه في المحاضرات وكل هذا من العلم يا عباد الله وسنسأل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى ماذا عملنا في ذلك العلم إن العلم يا عباد الله الذي نسمعه في الخطب مثلا ليس لتمضية الأوقات وليس لتسلية النفوس وليس لهج الرؤوس وإنما لنصلح آمالنا ونصحها مسيرنا إلى الله عز وجل وهو حجة لنا أو حجة علينا وسيسألنا ربنا سبحانه وتعالى وسيسألنا والله ربنا سبحانه وتعالى عن هذا العلم الذي تلقيناه الذي تلقيناه ماذا عملنا فيه ماذا عملنا فيه فلنتق الله يا عباد الله فاتقوا الله عباد الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وحاسبوا أنفسكم اليوم قبل أن تحاسبوا فإنه أخف لحسابكم غدا أسأل الله تبارك وتعالى أن يحاسبنا حسابا يسيرا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب عباد الله إن الله يأمركم بشيء فبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai muke yi wannan godiya kuma muke neman taimakonsa muke kuma neman gafaransa muke neman tuba a gare shi don ya yafe mana kusakuranmu muna neman tsarin Allah maɗaukakin sarki da ya tsare mu da sharace-sharacen kawunanmu da miyagun ayyukanmu da muke aikatawa ku sani cewa duk duniya wadda Allah kaɗai ya shirye da shi shi ake kira shirye Wanda ya riga da ya bata hanya wallahi babu wanda ya isa shirye da shi ina mai shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ɗaya ɗaya shi kaɗai da ba da na biyu ba shi da abokin tarayya ba shi da tamka ba yi da aboki bai da tsara ina mai shaidawa annabi Muhammadu tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi bawansa ne kuma manzonsa ne ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah iya iyawanku kada ku sakankance ku bari har kwaɗu da Allah ba tare da kuna miƙa wuya zuwa gare shi ba ya ku mutane ku ji tsoron Allah shi shine ubangijin ku da ya halicce ku ya halicce rai kwaya ɗaya ya halicci matar wannan rai daga gare ta ya kuma yaɗa a cikin wannan rayuka guda biyu mazaje da yawa da mataye da yawa ku ji tsoron Allah da kuke roƙon juna da shi ku ji tsoron yanke zumunci domin ubangiji mai sa ido ne a gare ku ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wata take ta daidai zai gyara muku ayyukanku kuma zai gafarta muku zunubanku domin duk wadda ya yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a hakika ya rabauta rabauta wanda yake mai girma bayan haka ku sani cewa lalle mafi gaskiyan zance shine littafin Allah mafi alkhairin shari'a shine shari'a na manzon tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mafi sharrin al'amura shine ababen da aka kago su a cikin musulunci sani cewa dukkanin abun da aka kago a cikin musulunci don neman lada sunansa bid'a kuma duk wani bid'a bata ce wani bata makomanta wuta Allah ya tsare mu da bata ya tsare mu da bid'a ya tsare mu da wuta ya ku waɗannan fusaku masu albarka darasin mu na yau yana da alaka da darasin da ya gabata sunan wannan darasi na kutuba shi ne kai tunani karo na biyu bayan ka yi tunani satin da ya gabata yau ka kara komawa ka kwanta a makwancinka na gida ka kai ka kalli sama da kai ka dubi yadda Allah ya tsara halittarka, ka ya tsaga halittarka, ka kai zabi kai tunani Allah bai halitta ka kawai ba akwai wani abu da Allah yake nufi da halittar ka ka san wannan abu ko baka sani ba ubangiji sai ya ta da kai ya tambaye ka akan shi ya ku waɗannan mutane taron musulmai yau rana ce ta 22 ga watan zulhijja shekara 1440 wanda ya yi daidai da 23 kenan ga watan takwas shekara 2019 a Gregorian calendar wanda ku sani cewa ya bayan Allah mai aiki a wannan duniya shine wanda yake aiki domin ya yarda da Allah madaukakin sarki don ya tashi a ranar tashin alkiyama cikin waɗanda suke rabautattu kuma waɗanda suke gode wa Allah bangiji ya gaya mana ana rako waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi imani da Allah zuwa ga aljanna jama'a jama'a gungu gungu har sai sun zo wannan aljanna wa kuti hada abuwa sai a buɗe kofofin aljanna gaba ɗayan su guda takwas malamai sun ce wannan wawun da ma Allah madaukakin sarki ya kawo a wannan aya yana nuna mana aljanna tana da kofofi ne guda takwas shi yasa malamai suke kiran wannan wawun din da wawun ta takwas bi ma'ana wawun da take gaya mana abubuwa guda takwas ne a wajen a cikin alkur'ani akwai ayoyi da yawa da suke gaskanta haka inda Allah madaukakin sarki ya lissafo abubuwa idan ya lissafo bakwai in zai kira na takwas ne sai ya saka wannan wawun sai malamai suka ce wannan shi yake nuna mana kofofin aljanna guda takwas kaɗan daga ciki a cikin suratul tauba Allah ya lissafo waɗanda za su shiga aljanna yace at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف سيتي والناهون عن المنكر kaga kenan wannan wawun tana nuna abu ne guda takwas a wajen haka da yana magana dangane da ashabul kafi sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbu wa yaquluna khamsatun salisuhum kalbu rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun sai wa thaminuhum kalbuhum domin ka gane wawu samaniya ta zo tana aiki ana. a nan cikin suratul tahrim Allah madaukakin sarki ya ce a tsarar buhu in ballaka kunna an yi budi zuwa da khairan min kunna sai ce musulmatin, mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin da aka zo na gaba sai ce wa abtara dan a nuna maka sunan wannan wawo din wawo to idan aka rabu waɗannan yan aljanna za su shiga aljanna wa haɗa abwabuha sai a bude gaba ɗaya guda takwas din wa qala lahum khazanatuha waɗanda suke gadin wannan aljanna sai su gaya musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku dama Allah ya tabbatar mana ya ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwa da suke tsakanin su ranar da suka haɗu da juna a gidan aljanna shine aminci to tun a bakin kofa masu gadin aljanna za su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku Allah ka samu a ciki sai mutum mala'iku za su ce ku kan kun ji daɗi kun more fada kuluha qalibin ku shiga cikin aljanna kuna dawwama a cikin ta wa qalu sai su ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi sadaqana wa'da Wanda ya gaskanta mana alkawarinsa wa auratana al-ardha natabawwa'u min al-jannati na sha. ya gadar mana da kasa muna rayuwa cikin aljanna yadda muka ga dama fa ni'ma ajrul amilin Allah ce ma dalla da sakamakon waɗanda suka yi aiki a wannan duniya don su samu aljanna a gobe kiyama sani cewa ya ku bayan Allah wanda suka wuce gora da iri suka bi su bi Allah su ne waɗanda za su zo ranar tashin alkiyama suna da dama sai ka rai tana cewa mutum yana cewa ya hasara ta cikin abin da na gudanar cikin al'amarin Allah da na kasance ina yin mutane izgilanci ina ganin cewa aljanna ta mai rago ne kawai ba sai kayi aiki ba za ka iya samu aljanna amma sai gashi Allah ya ce fa ni'ma ajrul amilina da da sakamakon masu aiki ashe aiki ake a samu aljanna kadirai tana cewa ya Allah law anna li anna Allah hadani da sai Allah ya shiryar da ni da kuntu min almuttaqin da na zanto daga cikin masu tsoron sa ne ma an raka ni gidan aljanna ko kadirai tana cewa lokacin da ta ga azaba ina ma da Allah zai ba ni dan lokaci kaɗan in dawo duniya in zama daga cikin mutanen girki Allah ya ce aha bayan mun turo muku manzanni qad ja'at ayati fakazzabta biha ayoyin mu sun zo maka an maka wa'azi an gaya maka lahira an gaya maka ayyukan da zaka yi don ka samu aljanna wallahi babu wani aiki da zai kusantar da mutane zuwa ga aljanna face sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'ummarsa babu wani aiki da zai nisantar da mutane daga wuta sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa al'ummarsa domin su nisanta daga wannan wuta ya aka yi kasance kanka a wannan rana kana nadama wa yawma ya abdu zalimu ala yadai يقول يا ليتني لاتخذت مع الرجال يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني أنسى مثلا أنا شيء زيادة yana cewa ina ma da na ji wannan manzo da ya karantar da mu waɗannan karatuttuka abubuwan da za su kusantar da mu aljanna muka aikata su ina ma da ababen da ya nuna mana dan mu nisanta daga wuta mu aikata su dan mu nisanta ina ma abubuwan da za su kusantar da mu da wuta da ya karantar da mu dan mu kada mu aikata mu nisanta ina ma da ba mu aikata su ba sai ya zama ya samu matsala an samu matsala a cikin rayuwa ya zo yana ta cizon yana yana ta cewa dama ma za a bashi dai dan lokaci zai dawo duniya zai zama daga cikin mutanen girki ya ku bayan Allah ku sani cewa dukkanin ɗaya daga cikin mu lokacin da shekara ta ƙare, sai ka ji ana cewa oh wannan wani irin shekara ne mai gudu sai ka ce kwana guda ɗaya sai ka ce kyaftawar ido mun kasance muna ban kwana da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau muna fuskantar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hakika kuma da yawa daga cikin malamai sun wasar da mu dangane da saurin wucewar kwanaki da saurin wucewar shekaru da saurin wucewar abubuwa zai ya zamo mana hizuna amma har ya gashi har yanzu muna ban kwana da wannan shekara muna fuskantar wata shekara har yanzu da yawan da ba mu wa'azu da wannan wa'azi da ake mana ba ku sani cewa shekara guda ta ta wuce shekara guda daga rana ita yau na bara zuwa yau shekara ta cikakkiya ta wuce na rantse da Allah wallahi sai an tambaye mu wannan shekara amma sai ka ce kyaftawar ido daga ka duba sai ga yaushe ne ma aka yi kaza wai shi har shekara ta zagayo yaushe ne aka yi kaza har ga shekara ta zagayo gashi yanzu tana wucewa kuma an tana gashi an killace ni sai ka isa a buɗe maka maka hisabi akan wannan shekara da sani cewa idan kuka yi duri zuwa ga wannan al'amari ya ku bayan Allah wannan shine asalin abin da yake yaye mana hakikanin duniya ku sani wannan duniya Allah ya gaya mana dama asali ruhi ce Allah ya ce ya ku mutane ku sani cewa alkawarin Allah gaskiya ne kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku kada ku bari mai rudarwa a kan hanyar Allah ya rudar da ku ku sani ya ku bayan Allah wannan shine misalin rayuwar duniya lalle Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa wannan duniya kamar wata irin tsiro ce da ta fito ta yi kyawu ta yi yabanya amma sai gashi ba a samu aka girbe ta ba ba a samu aka yi amfani da abun da ta tsirar ba wannan shine ba halin mu na cikin rayuwar duniya ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya buga mana misali da wannan rayuwar duniya yace kamar ga ruwan sama ne da ya sauko ya takudu da ya bayyana da take kasa sai gashi nan wata rana ana nan ana nan kawai sai kawai wannan abubuwan ya zama karbani iska yana ɗaukar sa sani cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai wallahi ya ku bayin Allah wannan duniya da kuka sani wallahi tana da rudi kuma mai gaggawa ce tana jujjuyawa ta je ta dawo idan ta wuce ta kanka wata rana za ta wuce ta kan wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka kasance a duniya kasance a duniya kamar kai ka ce bako ne ko kuma mai tsallake hanya Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya da shi yana cewa idan ka wayi gari kada ka jira wai ko sai yamma ta yi haka idan yamma ta yi kada ka bari sai gari ya waye ka yi amfani da lafiyarka lokacin da ka yi amfani da lafiyarka kafin rashin lafiyarka ta zo sa'annan kuma ka yi amfani da rayuwar da kafin mutuwar ka ta zo ya ku bayan Allah ku sani cewa wanda yake da babban rabo a cikin ku ne wanda ya yi aiki mai kyawu a duniya saboda ya tsame kansa daga fadawa wutar jahannama ya ku bayan Allah ku sani cewa duk wanda ya yi aiki mai kyau saboda ya samu gidan aljanna to ubangiji ya yi alkawarin zai bashi mai mutuncewa kuma shi ne wanda ya mutuncewa rayuwarsa ya mutuncewa hanyar Allah ya rubu da rayuwar duniya ya yarda da ita ya yarda da kawanyarta har Allah madawakin sarki yana ance shi a cikinta ya ki ya bashi ita ya wato daga cikin waɗanda Allah madawakin sarki ya ga dama yake iya bayarwa sani cewa ya ku bayan Allah wannan rayuwa ta duniya idan mutum ya yi amfani da ita wajen samun lahira to ubangiji zai bashi Allah muna roƙonka ka ba mu wannan rayuwar duniya na alkhairi sa'annan kuma ka ba mu gidan aljanna ya Allah muna roƙonka wannan ruwa da ya fara saukowa Allah ta sanya masa albarka ya Allah ta sanya wa yabanyan mu albarka abinda muke nema Allah ka ba mu ya Allah muna roƙonka ku saburai da muka yi Allah ya gafarta mana jama'a za mu yi sallah saboda saukowar ruwan sama ba don lokaci yayi ba amma muna roƙon Allah madawacin sarki ya cika mana abubuwan da muka faɗa Allah ya haɗa mu a gidan aljanna fil dawsi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk